salatu wa salamu ala na wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم من أمثلة التعويل الصحيح daga cikin misalai na tawili ingantacce tafsisu umumul bai fi qaulihi ta'ala wato tafsisu umum na na ciniki umumi na ciniki inda Allah ke cewa ahallallahu al-bai'a Allah ya har ya halatta ciniki kaga nan kawai ya nuna kawai Allah ya halatta ciniki kenan ciniki kowane iri bil ahadith allati nahat an bai'ul gharar an yi tafsirin shi da hadisan da suka hana cinikin garari shine cinikin biri a sama ko cinikin kibi a cikin rijiya ko cinikin bawan da ya gudu bawa ya gudu ana neman shi wani yana so ya sai bawa kace mai kawo kuɗi kaza a siyan ma da bawa da ya gudu ai shi ma duk ciniki ne amma ya halatta sakamakon aya wa ahallallahu al-bai'a am Allah ya halatta kowane irin ciniki sai nan zai ce to banda ciniki kaza banda garar banda bai insan malin da inda sannan an hana mutum ya siyar da abin da baya wajensa kar ka zo mutum ya zo ya ce yana son littafi baka da littafi a hannunka sai ku shirki da shi sai ka ce littafin nan da ka da ka ce kana so kana son bulugul maram kawo dubu biyar siyar ma to shi mutumin ya baka kuɗin ya ɗauka kana da shi to bayan ya baka kuɗin sai ka ce kana zuwa kawai sai ka zagaya wajen wani sai ka karɓo bulugun maram ɗin sai ka bashi to ashe bulugun maram ɗin dubu uku da ɗari biyar ne kai ka samu riban ɗari biyar a ka samu riban dubu ina ne eh, ka samu riban dubu ɗaya ɗari biyar a cikin sa sai ka zo ka siyan mai da wannan bulugun maram ɗin shi ya ɗauka cewa a shagon ka ne ashe a shagon wani ka amso to irin wannan jirgi bai halatta ba wa an bai samari kabala an yabdo salawa sannan ya yi tafsirin wannan siyar da ɗan itace kafin nunan shi ya bayyana shi ma an cire shi daga cikin wannan umum din wannan yana daga cikin tawili na zahiri tunda an yi tawilin shi da nasi wanda ya bayyana ko Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a to sai gashi kuma a cikin ciniki an cire kaza kaza kaza da nassi لأن الآية كما قدمنا نص ظاهر في هلال كل بيع domin ayan kamar ne muka gabatar nassi ne bayyana ne a wajen halaccin kowane ciniki wa nassu fi nafi mumasala kuma nassi a wajen kore mumasala wa tafsisu umumul mutalaqat eh bi qawlihi ta'ala da kuma tafsisin wato umumul mutalaqat tafsirin umumi na mata yadda aka saki a cikin inda Allah ke cewa wa ulatul ahmali wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna mataye masu ciki su shine su haife cikinsu kaga wannan yayi tafsirin wato ayan qur'ani inda Allah ke cewa wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata mata matayen da aka saki za su jira ga kawukan su wato tsarki uku ko jini uku ka ganin wajen an ce mutsallakat wani bai dauka wannan aldin listigra kirjin su ne zai dauka duk mata da aka saki za su jira ga kawo kansu tsarki uku an gane ko jini uku kamar yadda malamai suka tattauna a kan shi to kaga a nan sai aka yi tafsiri matayen da aka saki za su jira wato ƙaru guda uku amma har da mata masu ciki a ce an cire mata masu ciki wa ulatul ahmali mata masu ciki ajaluhunna ajalinsu an yadda ana hamla hunna kaga an cire su daga cikin wanda za su zauna salasatu quru an yi tafsir da kuma takayidi na jini wanda yake saki ba kaidi inda ake cewa an haramta muku matacce wa dam da jini Ana nan an haramta matacce an haramta jini an yi tafsirin shi ko an yi takayyidin shi da inda Allah ke cewa au zaman masuhan ko kuma jini wanda yake fitowa an yanka nan an ce hurrimat alaikumul maita wa dam anan sai aka ce an haramta muku ne au da bi qaulihi au zaman masuhan da cewa ko jini mai fitowa an yanka kenan ba kowane jini aka haramta ba hmm. jinin da aka haramta shi ne dama masuwa banda irin su hanta da irin su saiba kaga irin su hanta da saiba ba dama masuwa ba ne ko saka kenan an haramta jini amma ba kowane irin jini ba dama masuwan an yi da shi wa haka min kulli taksi au takayyid haka nan daga kowane taksiri ko takayyidi فيه التوفيق بين النصوص القرآن وال قضي فيه التوفيق أبي التوفيق أهو كنت عينهم توفيقي أتكنزا لكان القرآن ده سنة أقال هنا هو wato an yi taufiki tsakanin nasoshi na ƙul'ani da sunna to ka zalika tawilin shat haka da tawilin akuya inda Allah ya inda Allah ke cewa a cikin dukkan awaki arba'in za a ba da akuya ɗaya da kuma sa'i na dabino a cikin hadisin al-musra hadisin wanda ya tasiriya a gani bai tasiriya shine mutum ya ba ainihin dabba abinci wanda zai kukugo da nunu. an ba dabba abinci wanda dabba za ta kukugo da nunu? alhali kuma ita dabban nan ta riga ta tsufa sosai sai a ba ta wani abinci ta kukugo da nunu don mutum ya ɗauka wannan dabban budurwa ce sai idan mutum ya siya ya kai gida sai ga ashe an cuce shi ne wannan dabba ba budurwa ba ce tsohuwa ce an ba ta abinci ne ta ɓuɓɓugo da hantsa hantsan ta ya da nono misali to kaga wannan manzo Allah ya hana wannan cirikin ko malishtara sha annabi ya ce duk wanda ya sai akuya wanda aka yi wa huwa bil khiyar baina to an ba shi zaɓi tsakanin ya rike wannan akuya ɗin da tsakanin ya mayar da ita yau idan ka siya an maka tajlisi an maka an sai maka da irin wannan akuya to an baka zaɓi tsakanin ka rike akuyan haka ko ka mayar da ita wa sa'an min tamr da sa'i guda na me na dabino ka mayar da ita tare da sa'i guda na dabino ظاهر الحديث الأول أنه لا يجزئ في زكاة 40 شهر lallai zahirin hadisin farko lallai baya baya wadatarwa baya isarwa a cikin zakkan awaki 40 illa wahida minha sai dai guda daya ko hmm, zahirin hadisi ya nuna hadisai 40 awaki 40 zaka bada akuya daya wala zai wa qimatuha zahirin hadisin ya nuna baya halatta a bada kimanta kanka ce to me kun ka bada akuya zaka bada kudin akuya وظاهر الحديث الثاني أنه إذا رد المشتري شاته ظاهر الحديث نبي idan mai siye ya mayar da akuya din wanda aka yi wa tasiriya aka yi wa tadlisi la yuzu fi fi ta'widin ba'i amma talaba min labaniha baya baya isarwa a wajen musanyawan mai siyarwa ga abin da ya tatsa a gane musanyawan mai siyarwa dangane da abin da aka tatsa na nunanta sai dai sa'i na dabino kawai sa'i na dabino annabi ya ce a baya mutum na iya bada kuɗin ko yana iya bada wani nau'in abinci wanda yake da kiman wannan abin kaga zahirin hadisin manzo Allah ya ce kawai ya mayar tare da ita sa'i guda na dabino ko sannan kuma idan mutum na da awaki arba'in ya ba da akuya guda ɗaya shin mutum na iya ba da kima ko ba zai ba da kima ba to kaga idan an ce a ba da kima to an yi tawili to sai a duba wannan tawilin amfashe ne ko ba amfashe ba ne tawilin ya yi ko bai yi ba an gane ku? na wa'azin zahiri wannan zahirin da fita da hikimatu tashare wal usul yana hukunta hikima na shar'antawa da kuma usulul amma usulul amma usul na gaba daya wajen fit tadmin Eh, a cikin a yana hukunta a mai tawili wa sarfahu an zahiri kuma a juyar da shi daga zahirinsa da kuma yin nufin wani ma'ana daban wanda yake ittifaki tare da su zakalil arba'in kuwa hajjata fukara, domin manufa na wajabtar da akuya ga zakkan ainihin awaki arba'in in mutum na da awaki arba'in zai ba da awaki akuya guda daya menene manufa na ba da wannan akuyan guda daya algar da ko hajjatul fukara manufa shi ne tun kuɗe bukatun wa talakawa talaka yana da bukata an ba shi wannan akuya guda daya zai biya bukatar shi da ita قد تكون دفع yakan iya yiwuwa wato tun kuɗe buƙatar talaka da kiman akuya zai fi cika wajen biyan buƙata kila wani lokaci a bashi kuɗin ya fi da a bashi akuyan kila yanzu in bashi akuya ya ce zai siye da akuyan ba zai kai wannan kuɗin ba amma da za a bashi kuɗin zai fi samun biyan buƙata da shi to sai wasu ke ganin cewa da yi a bashi wannan akuyan ana iya bashi kudin akuyan a gane ku? Radu da shat Ana nufi da akuyan akuya ake nufi da sunan ana nufin da akuyan hakikanin akuyan ko abin da ya daidai da akuyan na dukiya mutakawwam abin kimantawa a gane nan da aka ce a bada akuya daya ana nufin hakikanin akuyan ko abin da ya daidai da akuyan na dukkan dukiyar da ake kimantawa wannan shine wasu malamai suka yi tawili amma wasu malamin suka ce la akuyar da aka ambatar nan shi za a bayar ولأن الجر من إيجاد sa min تمر domin manufa na wajabtar da sa'i na dabino shine musanyawa mai siyarwa musanyawa mai siyarwa eh wato a musanya mai abin da ya halakar na nono na akuyarsa tunda ai wancan din da ya siya kafin ya gano cewa akuyan akwai matsala ai ya taɓi nonon ya tatsi nono ya amfana da nonon to in ya zama to ba zai sayi akuyan ba to ya mayar ma wancan mutumin wato akuyansa tare da sa'i guda na mai na dabino sai sura da yanin an ta'awid fi qimatil laban sukan yi yarjejeniya kan a musanya da kiman nonon a ganin nawa ne kiman nonon na taɓi nono nonon nan kofi guda biyu dubu ɗaya ne sai ya mai da akuyan da dubu daya aw bi ayi ta'wilin akhar ghayr al ko kuma da kowanne irin musanyawa daban ghayr sa wanda ba sa'i ba na dabino wal maqsud huwa eh, mislu ma ma utlifa wato maqsudi anan shine misalin abin da aka halakar ko kiman abin da aka halakar wannan shine asali na gaba daya ga shari'a mutlifat mutlifat fi zamanin mutlifat wajen biyan abin da aka halakar. Umm Haka nan الثلث للأم بثلث هكذا تأويل الثلث نقوى بثلث da sulhu ma bakiya ba da farji zauje zaujai bayan rabon ɗaya daga cikin ma'aura guda biyu a cikin ɗaya daga cikin matsalolin nan da ake kira garrawin misali kaga a cikin nan wajen idan aka ce ga uwa ga uba idan aka ce uba ya ɗauki sulusi uwa ta ɗauki sulusi ya zama to da uwa da uba rabon su ya zama daidai an gane wannan ko to sai aka yi tawilin shi da sulusul baki bayan bayan ainihin uba ya ɗauki bayan ainihin uba ya dauki nashi sai uwa ta ɗauki sulusin abin da ya rage mana amin ziyadati da sirri fil ilm domin hani daga ƙarin rabanta a wajen gado daga rabon uba kada rabanta ya zo ya zama ya fi rabon uba ila ita ta ɗauki sulusi uba zai samu sulusi ne sai a hana sai ita ta samu sulusul baki an gane wani ku? to duk irin wannan ana ake samun bambancin istin baki na fito? ka tuna mu zo mu kamar magana a gane ana ake samun bambancin misali ka duba zakkan kono shi ma ko? zakan kono wasu na cewa maimakon a bada zakan konon a bada kudin wannan shine mazhaban hannafiya kana iya ba mutum kudin saboda kila ya fi bukatar kudin a wannan lokacin in ka baki wannan abinci yace zai kai wajen mai awo a siyar ba zai samu hakikanin kudin shi ba amma duk wannan tawili ne wanda mafi yawan malamai ba su yarda da shi ba sun ce manzo Allah ya san da wannan maganar kuɗi amma bai ce a bada kuɗi ba ya ce a bada akuya mutum da awaki arba'in misali eh na alaikum salam a kan wannan kasuwanci na kasa kuɗin mutum sai ka je ka samu ba kayan hannun to amma kana kasuwa ne kuma harkan kasuwanka kenan sai ba ka da jari sosai hmm. sai ka je ka an so kayan aida da da mutumin bai ba da kuɗin ba kai ka san hanyar da aka ka samu ka ba da kuɗin daga baya ka hasa yau abin da za ka yi dama shi ne ka siye wannan abin kafin ka siyar mai ya zama to wannan abin ya zama naka wanda ko da wannan ba ku daidaita wajen da ba to kai za ka rike ka siyar amma ya zama to idan an siya za ka ci riba in ba a siya ba za ka mayar mai to ba ya halarta irin wannan cirikin kamar eh, kamar ni da na fahimta amma kamar yan kasuwa yadda suke yi suna da kamar sanayya ne da tausayin wasu a na fahimta ai da sanayya da tausayin shari'a ba ta yi ai sanayya wa ake wa ake sanayya shi wanda shi abokin naka na shirgi go amma ba a nuna sanayya da tausayi da shi wani siya din ai mai siyan an dora mai kuɗi da yawa an ga inda zai siya ne kai tsaye a wajen ka zai siya ne shi za ka ɗan ƙara mai ɗari biyar ne amma kai in za ka je ka ɗauko wajen wani sai ƙara mai dubu ɗaya ko biyar da dubu ɗaya ba zai ƙwarai da gaske tunda kai ma kayan ba naka bane ba amma zai ka samu wani irin riban da bai shago bai samu ba idan idan mutum zai sai abu misali a hannun shi ya san cewa bai da shi shi kurin ɗan sako ne idan ya ga zai iya bai ci to a biya shi kuɗin zuwa ya je su kuku kawai ya je ya je wajen wancan su yi ciniki da shi ya siyan mai asali yadda yake sayarwa a shago in ya siyan mai sai ya kai ma wancan kayan nashi sannan sai ce wannan ya bashi ladan aikin shi ta galiban wani lokaci ana yin haka ne wani lokaci saboda kada ya fahimci shagon ka ba wani abu galiban su kan ne suka fahimci shagon ka akwai abin da baka da shi sai ka suna jin nauyi wani yana so ya zo komai da komai ya siya a ka a gani yana so komai da komai ya siya a wajen ka, sai zo ya ga baka da wasu abubuwa to nan gaba in ya ga wani shago wanda komai ake samu zai bar naka an gani to irin wannan shi za ga wani bai san a ce bai san a ce ya gaza abin da babu shi zai je karbo a wani waje to kana zuwa ka karbo amma kada ka kuskura ka sa riban ka tunda baka da jari mutum na cin riban abin da yake da jari ne abin da ya siya wanda in har ba a siya ba shi ma ya dauki asara an gama a baka baka siya ba ke na yi wannan shi ne ba cinya ba kafin baya a gani wai abin da yake magana kai shi ne ya je da kudin shi ce ga kudi na ka bani bulugul maram amma fa idan na je ba mu daidaita ba bai siya ba zan mai ma da bulugu maram ai bai siya ba kenan bai siya ba na'am akwai mai ana gaskiya mafi yawanci yan kasuwa mu har da ɗaliban ilimi gaskiya haka ake dama haka ake yi sai dai Allah ya sai dai ko Allah ya kuma akwai wani dattijo kuma wannan za ka lura shi wallah ba suna ba ne dan ma qur'ani ne shi in duka go shagon shi zai ce in ka daukar min ka fa ka kuɗi kuma ka siya kuma haka yake kuma in ka je shagon shi haka yake sai dai ka aje kuɗin ka ɗaukan mai ka ko ba a siya ba ruwan shi ka. ga ga dan qur'ani ya zo ya boza ahlus sunna kuma haka yake wallahi da ga dan qur'ani ya tabbata sunna in ka zo za ka siya zai ce to yanzu ka ɗauki wannan ba ba za ka dawo min da shi ba ka riga ka siya hmm. ka bani kuɗin ko ka siya bashi ya zama to lallai sai ka za ka dawo min da kuɗi ne ba wai kaya ba eh idan koda mutum zai galabai a kasuwa in ya san cewa misali mafi yawan mutane haka suke an yi an karantar an yi iya abin da ra'ayi mutane su gyara sun ki gyarawa ya nemi jari kawai a shi mai shagon eh. misali ai tun da masu shagon suke bada inda ba su suka daina ba da an dole mutane wani zuwa sakura wala ta ai matsalar su matsalar da babban bala'i yake a Najeriya shagunan na da yawa idan kai ka hana to zai koma wani shagon ya amsa ya ringa jin haushin ka kuma duk wani bakin ciki na duniya nan zai kulla zai kulla ma ya ce mugu mutum ne wanda baya san ci gaban yan uwan shi a gani amma da zai yiwu a ce duk ahlus sunna gaba daya su tsaya kan haka ya zama kawai in ka zo shago za ka ɗauki wani abu a ce to ka siya ne ba ba za ka dawo da shi ba an gani to za a yi maganin banna da yawa wannan shi ne na'am da ana ji ba irin wannan cinikin wani ba zai yi tallan kalma ko ya yi tallan wasu bai da komai a hannun shi ya eh, shafa ɗan uwan shi ne ko shafa wani abokin shi ko shafa wani mutum ma wanda ba su da alaƙa sai ka tsara wani abu duk mai so ina da kaza ina da kaza ina da kaza kai kuma sai ka amince mai ka tambaye shi nawa ne in ya gaya ma kuɗin sai ka tura min kuɗin ashe ba nashi bane kaga duk irin wannan cinikin bai halatta ba in har zai yi wannan cinikin to ya tabbatar da shi agent ne ya zama agent zai siyar ma wancan mutumin sai wancan mutumin ya bashi ladan wahala da ya yi na? yawa ya gama biya shi shi ya zama agent kawai ya siyar a shi. a biya shi na ranar da a a ya misali kamar ya wani abu amma kuma yana a shi abu kamar da ya da sauransu wani lokaci ke cikin shi yanzu wanda abin ya shiga cikin ya shiga ciki wannan abin na online din nan ka tabbatar da cewa akwai shi wani abu za ka cewa kowa na yi zama za a nuna ma abu ka tura kuɗi ka ji wani kuma abu an nuna ma ka tura kuɗi kuma za ga abin za a zo maka da abin ka da ka siya to ga mutum abin da baka da tabbas akan shi ka siyar da shi ga wani na'am gaba na'am abu zahara bismillahir rahmanir rahim eh, wal aqdu ghayr sahih wato kullun aure a kulli kullun ciniki ko aure wanda bai inganta ba wallazi lam yastawfi shara'itu shine wanda bai cika sharuɗansa ba bai cika rukunansa ba idan ya kasance fuqaha sun yi ittifaqi akan hakikanin kulli kullin ciniki ko aure cewa bai inganta ba faqad talafu fi to hakika sun yi sabani a cikin wato rabe-raben muqabala rabe-raben ainihin mukabala wato shine wanda bai inganta ba al-jumhur qalu inna al-aqd jihun sun ce lalle wannan kullum bai yi ba sun ce innal isma gairu sahi ismin wahi cewa ismi wanda bai inganta ba ismi ne guda daya wala farqa fihi bainal batil wal fasid suka ce ba bambanci tsakanin a ce wannan ciniki batil ne da a ce wannan ciniki fasid ne duk abu ɗaya ne wala farqa baina an yakuna al khalal fi rukun sabab ba bambanci da ya zamanto aibi din a cikin rukunin sababi ne ko ya zama a cikin sharuɗa ko sifofi na ainihin ah, na sharaɗin na sababin kai ya zama a cikin sharuɗansa da kuma sifofinsa hannafiya sun ce sun ce lallai idan aibi ya faru a cikin rukunin kulla cinikin ko auren ana kiran wannan ciniki ko aure baɗin in ya faru ne a cikin rukuni a cikin rukunin cinikin ko auren ana kiran wannan ciniki ko aure baɗin eh, ba wani tasiri da yake lidinta a gare shi babu wani tasiri da yake gerantuwa a gare shi saboda rashin damuwan sababin tunda duk abin da aka ce babu rukuni kamar an ce dai babu abin gaba daya نعم وإذا كان الخلل قد حدث في شرط من الشروط إذا يزمن تو أيبي يا فارا أشكين شرطي دغ أشكين شرط دا سكي دا نعم أي في وصف من أي cikin wani sifa daga cikin sifofi to wannan sababin ya kullu wa tarattaba alai ba'd al-athar wasu daga cikin wasu sashen tasiri sun biyo baya a gare shi a gani a take dai sababin ya kullu kuma wasu sashen tasiri sun biyo baya a gare shi yannan asas fil asar huwa sabab domin foundation na ainihin tasiri shine sababi awwalan to an samu sababin wa ruf, mukmila li hadha sharuda suna kammala wannan ne su sharuda suna kammala shi ne rukunin aqdal bai masalan al'aqi rukunin kullu ciniki misali shine a samu al'aqi wal mabi a samu mai kullu mai kullu cinikin da kuma mai siyarwan a da kuma abin siyarwa din ga masu kulle cinikin da su biyu hmm. albayi wal mushtari hmm. sannan kuma ga almabi abin da za a siyar din idan rukuni ya cika ga mai siye ga mai siyarwa ga abin siyarwan ai sababi ya kullu ومن شروط العقد المكملة لحكمه daga cikin sharuɗan kulla ciniki kulla abu wanda yake mai cika mai cika hukuncin sa Allah ya kuna fi saman jahala kada ya zamanto a cikin kudin akwai jahala ya zamanto wato a ce maka ni ne mai wa kai ne mai biye? sai Mallam malam domin kawo kudi in siya ma da wani littafi yanzu a cikin kudin akwai mai akwai jahala ko amma yanzu rukunan cikin sun kullu ni mai siyarwa kai mai siye sannan kuma ga abin siyarwan nan amma abin siyarwan ne ba a san shi ba kawo kudi in siyan ma da wani littafi ko kawo kudi in siyan ma da wani mota kawo miliyan goma siyan ma da wani mota da ka kawo ka kawo miliyan goma sai siyan ma da wata tsohuwar gov sai miƙa masu tsohuwar gov ai wata mota ce wanda motar nan gwamnati tana shan mai tayoyin da sun suɗe glass ɗin ya yi irin ya yi kirakin ɗin nan ya yi tsawa sai ci dama cewa ne kawo kuɗi in siyan ma da wata mota ai wannan wata mota ce to kaga a cikin kuɗin akwai a cikin a cikin kuɗin akwai jihala ko a cikin abun kuɗin a gani a cikin abun kuɗin zai iya yiwa shi motar gashi nan zan ce siyan mun da da wannan motar zan biya wani kuɗi san siyan mun da wannan motar an baka wani abu in kace ka siyar sai da ko dubu biyar in baka ai dubu biyar wani abu ne shi ko to kaga tun da dai na ce zan baka wani abu a nan za a iya samun rikici ina yi zuwan karɓar motar da ke wani kuɗi kaɗan baka ke cewa ne zan baka wani abu to kaga irin wannan wato an samu matsala a wajen sharadi ko amma nan wajen yanzu ciniki ya kullu sai a gyara mai a gyara sharadin na an ya kuna ma'alumul ajali kuma ya zama to an san ajalinsa in kana mu'ajjalin in abu ne wanda aka sanya wa ajali idan sala khalal idan aibi ya faru a cikin wannan kana sai wannan kulli ya zamba ta ba ya kunu ba bare zamba ba wai sun ba sa kiran shi badil in ya zama to abin ya shafi sharadi ne bai shafi rukuni ba in aibi ya shafi sharadi ne bai shafi rukuni ba suna cewa cinikin fasid ba badil ba ne shi fasid ana iya gyara shi amma badil bai gyaruwa na'am saboda gyara ake kan bukata malam a kan in mutum zai zama agent amma akan wannan zai zama agent yana da ya halatta ya sa sharadi to ni zan ɗauka kayan nan zan je in ya yi alkawari duk abin da na siya zan kawo ma amma da sharadin za ka ja ni kaza so da ba su da adalci su ma masu gidan gaskiya ba su da adalci eh, su ma ba su da adalci wani zan. ya kamata in mutum ya siyar ma kaɗan bai wato ku ta mishi to su wanda ka je ka siyar ma abin ba sa kyautatawa eh, bangare biyu ne sun san cewa masu dawar su ma akwai abin da suka ja shi sa ba za su ba da za su tunanin ai ka ja wani abu ba za su ba ka wani. Eh, za su yi tunanin baka da amana kai ma ka ja wani abu kila saboda yanayin yan Najeriya shi sa ba a amincewa juna amma da ya tabbatar ka sayar da shi ne yadda ka faɗa shi kenan amma zai gane aiki idan ya ce nawa ne littafin nan ka ce dubu biyar shi kenan ce shi ne sai ka ba haka ai ya san ka sayar a haka din ne wani ai zai tafi da shi ne dama ana magana ai yayi amsani ya tafi da shi ya je wannan bai amsa ba nawa ne kuɗin suka ci suka gaya mai kuɗin sai ya ta cewa a haka din zai je siyar ma da shi a haka zai bayar ya kawo ma kuɗin ka to ya amma ya kawo ma na taɓa ko da ya amsa din a haka din shi zai iya gara masa guda ai zai je yanzu ya je wani kalamai eh. wannan abun mai kyau ne da sauransu zai iya sai da shi sama ma da haka sai da dubu bakwai takwas haka misali akwai ire-iren ina ɗaukar kaya mana lokacin ina kasuwa ni ina kaiwa a kai ni kwanan ina fi da kayan duk zai ba da farashin shi dubu hamsin alal misali swiss ya ne eh. zai ce dubu sittin ko dubu hamsin da kuma za a kawo mai wallahi sai ka ga an san rai ai a yanda ma ya baka farashin an ci riba kuma kai ka rage kari ka kawo mai amma sai ya sa san rai Allah ya sauke akwai su eh gaskiya akwai su ai dan adam dan Najeriya shi bashi da tabbas ne bismillahir rahmanir rahim babi na goma sha shida a cikin bayanin hanyar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da sallan game da babin sallan idi biyu wa bayanin ma ahadathahu an-nasu fi min al-bid'i da bayanin abinda mutane suka kirkiro a cikin sa na bid'o'i na shedan ayyuka sunna fi babu salatul aidain hanyar sunna dangane da babun sallar idi biyu amma dariqu sunna al-muhammadiyya amma hanyar sunna ta annabi Muhammad dangane da babun sallar idi biyu فهو أن يصليها يصليهما كل واحد كما كان su kamar yadda annabi ke aikatawa fi a cikin waɗannan kwanaki guda biyu min tariqi sunnati sallallahu ci ranar Eid al mutum ya ci abinci ranar Eid karamar sallah kafin fita wannan musabi kafin mutum ya fita Idi ya ci abinci wannan mustahabi ne ba dole ba ne. ya zo cikin zayar bukari daga anas bin malik ya ce manzan allah sallallahu alaihi ya ce eh, annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam ya yin sammako ranar idil fitr har sai ya ci da binai eh, eh, kuma a cikin ruwayan ya zo daga anas bin malik radiyallahu anhu cewa yana cin su ne mara a gani yana ci ɗaɗɗaya Ba ya yin gwame na amma wa amma sa sallallahu alaihi a cikin idin babban sallah akwai jinkirta cin abinci wannan musahabi ne idin babban sallah mutum ya jigida cin abinci amma abin da ya farin jaye ne. jinkirin cin abinci idan mutum yana da abin da zai yanka in kana da abin da za ka yanka ka yi jinkiri ka bari sai ka dawo ka yanka dabba wato ka zo kaɗan ci kaɗan yanka daga cikin wannan dabban da za dabban da yi zaka yi da shi din nan ko dabban da ka yi layya da shi kaɗan yanka ka ci ya zama shi ne farkon abin da za ka ci an fahimci wannan dai ya zama to farkon abincinsa daga naman layyansa amma in ba za ka yi layya ba ba ka da dabban layya yaya to kawai tun kafin ka je masallaci kawai ka ci abinci ka gabo shi daga cikin hanyar sunan madafalan akwai yin sammako zuwa ga idi wannan mustahabi ne mustahabi ne yin sammako zuwa masallacin idi ya zo cikin zayar bukari a cikin babin yin sammako zuwa idi abdullahi bin busur radiyallahu anhu ya ce kunna kade faradna min salati al-eid fi hadhihi sa'a lalle mun kasance mun kare daga sallar idi a wannan lokacin zalika hina tasbi wannan lokacin yin nafila lokacin da ake nafilan duha a lokacin yace mun kare sallar idi a lokacin kenan an yi sallar idi da wuri san samu da liman da mamu gaba daya a buga sammakon za a je sallar idi daga cikin hanyar sunan sa akwai fita zuwa ga filin idi filfada a fitaccen cikin daji a fitaccen cikin sahara ranar idil fitir da ranar idil azara liman bi gairi makka ga wanda ba yana makka ba kenan wanda yake makka zai iya sallan idi a harami sallan idi ana iya yin shi a harami ga wanda yake makka amma wanda baya makka ana so a fita bayan gari in za a yi sallan idi a fita bayan gari a je a yi sallan idi to yanzu masallatanmu da muke sallan idi yanzu wuraren da ake sallan idi shin bayan gari ne kaga da can unguwan sarki sultan bello da bayan gari ne bayan gari ne da ba gidaje ba kaza da sauransu ake sallan idi a filin allah ta'ala an gane yayi amma yanzu wato gidaje sun zo sosai wato an gina gidaje sosai wannan filin da ake sallah yanzu ya koma cikin gari ke zai za a yi yanzu nan tudun wada da ake sallah inda ake cewa masallacin asadu ko wurin da ake yin sallah shi bayan gari ne shi ba shi daga wurin da ake sallah sai rafi hannu shi ma nan wajen yaya shi bayan gari ne shi ko? bayan gari ne ko? bayan garin tudun wala ne wannan masallacin bayan garin tudun wala ne munan tudun wala ne bayan garin to amma kamar dan godiyo ba kada dan godiyo shi ma asalin shi da bayan gari ne yanzu an yi gini an yi gini a ya shigo to kuma ina ne za a koma yanzu yanzu halin da ake ciki na rashin tsaro yanzu mutum ya kai kan shi can cikin daji a ce za a yi sallar idi kaga daga sallar idi kuma sai a nemi mutum a rasa yan kidnappers masu garkuwa da mutane zai yi garkuwa da kai a gane ku to yanzu na gan daji ya ɗan gini sa gaskiya sai dai idan za a je sallar ainihin a samu jami'an tsaro da yawa su riƙe makamai sai a je a yi sallar yi ne duk da wasu cewa wai ana hada baki da jami'an tsaro a yi nafiyar ko iya zila su ma jami'an tsaro a ba su nasu kyautar a gane to ga mafi alkhairi dai Allah ya tsare mafi alkhairi kawai dai a haƙura da inda ake sallan irin yanzu ko har Allah ya sa a samu tsaro sosai in an samu tsaro sannan sai a fara zuwa can can daji din a ce za a yi sallah sahih bukhari ya zo cikin sahih bukhari Daga abi sa'id al-khudri kana rasulullah daga abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ranar idil fitr da ranar idil adha zuwa ga filin idi ba a yin sallar idi a ginannen masallaci ba za a zo a yi sallar idi ba a ginannen masallaci ana yi ne a fili musalla ba a cikin masjid ba a gani annabi yana fita ne ilal musalla a yi sallar idi daga cikin hanyar sunan akwai barin daukan makami zuwa ga sallan idi biyu wannan wajibi ne kada dauki makami a gane sai dai ana jin tsoron makiya in ana ganin cewa in ba dauki makami ba makiya suna iya zuwa su yi mana kwab daya to wannan ya zama lalura ya zo cikin sahih bukhari al-hasan al-hasan al-basri ya faɗa rage mahulla ilmuhu an yahmilu silah yawma idi wato an hana su su dauki makami ranar idi ya khafu al al'aduwa sai dai in sun ji tsoron makiya an hana su dauki makami ranar idi sai dai idan sun ji tsoron makiya a gani yanzu zai yi ce yanzu jami'an tsaro kawai su zo masallacin idi ba makami a hannunsu su ba zai yiwu ba sai zama toke nan ba wani amfani da suke da shi almuhim dai ana jin tsoron wani musiba zai iya faruwa ko wasu makiya za su iya kai hari babu laifi a ɗauki makami وفي أيضا عن إسحاق بن سعيد بن عبد يازو تكين صحيح إلى تكين صحيح البخاري دقى إسحاق بن سعيد بن عمر بن العاص عن أبي قال دخل الحجاج على ابن عمر حجاج بن يوسف wanda shine amirul mu'minin shine gwamna a wannan lokacin ya shigo wajen Abdullahi bin Umar wa ana inda alhali ni ina wajen abdullahi bin umar din kaifa huwa sai yaya halin shi ah, gwamna ne kawo ziyara ga malam hmm. shi malam lokacin ya je sallar idi hmm. ya je sallar idi sai wasu daga cikin jami'an tsaro sai suka yi kuskure suka soke shi da makami suka soke shi da makami sai abdullahi bin umar ya je gida yana jinya gwamna sai ji labari ai ga babban malami abdullahi bin umar wanda daga cikin jami'an tsaro ya soke shi da makami sai gwamna ya je dan ya kai da shi ku duba hajjaj zalibi ne shi mugun sarki ne shi amma kuma ya san darajar sahabi abdullahi bin umar to shi yasa sai ya je dan ya kai da shi sai salih ya ce na faƙala sai fahuwa sai hajjaj ya tambaya wai yaya halin shi abdullahi dan umar ala salih sai ce halin shi lafiya lau ya samu sauki ala man asabak ta ce wane ne wanda ya musibantar da kai wane ne ya ji ma ciwo wanda ya musibantar da ni ya ji min ciwo shine wanda ya umarni a ɗauki makami a cikin yini wanda baya halatta a ɗauki makami waye wannan nan a din kamar ya ce ne kai ne ka musibantar da ni har ma wasu na cewa kamar ana ganin kamar da gangan ne hajjaji ya mishi haka saboda ya kashe shi a huta saboda abdullahi bin umar yana yawan gaya mai gaskiya yana yin kuskure zai kai min ziyara ya gaya masa to shi ne zai dan hada baki aka ce zai dan hada baki da da kawai wanda daga cikin security kawai ya dan karta mai wannan makamin yana da guba an ce daga wannan jinyan bai kara tashi ba daga wannan jinya Allah ya dauki sa a gani to Abdullahi bin Umar a nan wajen ya gaya wa Hajjaj gaskiya cewa kai ne kai umarni a ɗauki makami lokacin da bai halatta a ɗauki makami ba amma ka duba yadda ya nan sakaya wanda ya umarni a ɗauki makami shi ne ya ba da dama shi ne ya musibantar da ni inda a yanzu ne malamai yan caji ba ai kai ne a zalimi wanda sai Allah ya yi maganinka ka san cewa ba daidai ba ne a sunance ka yi haka sai ka zo ka yi sai abdullahi bin umar sai dan sakaya kuma nasihan yayi ne ya hada wa'azi ne akan mumbari yayi yayi akwai afdalul jihad kamar yadda manzo Allah ya faɗa kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ga Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf ya kawo ziyara wajen Abdullahi bin Umar ya kawo ziyara a gidan shi Abdullahi bin Umar ya gaya masa gaskiya gashi gashi kuna da wannan ko to irin wannan shine za ga wasu na cewa Karin alani a inkarul aladi wanda aka hana wanda ake magana kada a yi ka hau kan mumbari wa'azin ƙasa da ƙasa ko wa'azin lokal gamman gwamna yana can gidan shi yana can fadan shi kai kana nan kana an tayo da mai. an gane yanzu kana zuwa kana kama sunan gwamna kana cewa azzalimi ne shi Ga shi yana nesa kana yin wannan wanda ya saba ma shari'a in yan in ga ka shi ka zo da shi zaka ya kai ba sai ka daga murya ka tona mai asiri a gaban jama'a ba da ka ga shi ga yamai na ina ce kana son gare shi a gare kai eh, to ai zaka iya wa'azi a dunkule zaka iya gaya mai ka ce gidajen da aka a haramun ne a gina gidajen zina haramun ne a gina bankunan riba ayaji ko ba kama sunan shi ba kai wa'azi akan bankin riba kai wa'azi akan gidajen zina kila gwamna ya ba da dama ya ba da lasisi a gina gidajen zina a gani ya ba da lasisi a gina ainihin gidajen giya a nan sai kai wa'azi akan haramcin gidajen giya Allah ya tsine wa giya da mai sayar da giya da wanda ya ba da dama a gina giya da wanda ya kaza ba tare da kama suna ba kai wa'azi a dunkule ne duk wanda abin ya shafa ya shafe shi na'am eh kuna kuna da gona sai bai kama suna ba yayi wa'azi a dukure an gane kan mai uwa da wajibi ne duk wanda ya laifin ya sani an gane wannan na'am ne ɗaukar na kamar da ya faru wasu shekaru a wani gari misali wasu bayan allah sun yi sallar iri

ikaw bage wani ya kawo makan shi ne ana so ne wanda zai yi layyari wanda zai lai shage zai kawo mai amma kai da ba za ka yi layi ba kawo ka ci abincinka ba wanda ya za ka wani aiki wai za shi fa wai za shi kawo ba Allah yadda yi a gidaje yayi zai zama zai zama akwai mushaka ba ya samu duk inda yake dai bayan gari ko da ba can cikin daji ba bayan gari ne a samu wani fili ko a yi zalla fili a wajen eh, zuriya kuloti inda bayan gari ne

sai ta addu'a Allah shi taimake mu mm, wanda aka fare shi shi kuma dama can asali dama masallaci ne aka gina kawai sai bai halatta ba in dai asali masallaci ne to ba a sallan iriya a masallaci bid'a ne sai dai ya zama to asalin shi bayan gari ne sai gari ya zo ya rike shi na'am Yeah. dai fili ne wanda zai iya ɗaukar mutane a sallah kamar garu kasashen turawa da kasashen da ba garin musulmi ba in za ku yi sallar iri sai kun biya ma sai kun ɗauki hayan wajen a gane misali yanzu za ku ji kamar kasa irin china hatta binne gawa sai kun biya kasar china makabartan da za ku binne sai kun sayi makabartan sannan ko ku biya amma ba zai yi kowai hakan nan su ba ku kwaje wai mai makabarta ba kamar yadda gwamnati ke ba musulmi yanzu a irin kasashen nan da zai gaziya wurin za ku yi sallah sai kun siya so ba abin da ya shafe ta da addinin ku bil hasali ba kuna kawo mata shi ka zai da barazana ga addinin in son samu ne kan ba ku yi addinin an gani aina akwai akwai yan Najeriya da suka je neman kuɗi ma za ka ba su akwai yan Najeriya da yawa wani wani dako bai je wani dako ya je za ka iya sanin za ka san unguwan su ma kamar yanzu a Saudi an kana son ka san unguwan tukaru eh, akwai in ka je zo kulbar in ka je shaharu mansur za ka same duka za ka hausawa ne ga tuwo ana sayarwa haɗin wake wallahi haɗin wake ake sayarwa hafra da nono za ka ga falasana suna dama fura da nono ana siya yadda ka san kana Najeriya in kana son cin tuwo da miyan kuka ma duk akwai duk akwai insha Allah بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والكمال